أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كليك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله على طهار الأكيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد يوم masu tare da mu a wannan lokaci muna yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ci gaba da bahasinmu da muke na sahabbai a mizani a jiya mun kawo ra'ayoyin malamai a kan me ake nufi da sahabi a isilahi a yaren malamai a ilmance aka ce sahabi me ake nufi ra'ayin farko wayanda suka sharɗanta cewa sahabi shine wanda yake ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yayi ma'amala da shi tsawon lokaci ko da bai gan shi ba in dai kayi rayuwa da manzon Allah ba sai ka gan shi ba masu ra'ayi na biyu suka ce a wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin sa ba lalle sai ya mu'amala da shi ba kuma ko bai gan shi ba shi ma wannan suka ce sahabi ne akwai ra'ayi na uku wanda shine ra'ayin malaman usul wanda muka ce sun tafi akan cewa sahabi shine wanda ya ga annabi yake banta da shi ya karɓi ilimi a wurin shi to wannan shi suke ciwo me shi suke ciwo sahabi ba tare da kallon mudda na tsawon lokaci ko gajartatta ba ra'ayi na hudu wanda da shi zamu rufe ra'ayin malamai shine ra'ayin da suke cewa annas sahabi huwa man sahiban nabiya sallallahu alaihi wa alihi suka ce sahabi shine mutumin da ya sahibci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa dalat suhbatahu kuma suhubarsa ta yi tsawo wato ya daɗe tare da shi wa akhaza anhu ilma kuma ya karbi ilimi a wurin shi wato ya koyi wani ilimi a wurinsa sannan ya daɗe tare da manzon Allah to wannan shi ake cewa sahabi wannan ra'ayin waye nasaba abu ya ala al alhambali ila amr bin bahr al-jahi abu ya ala al-farra yace wannan ra'ayi ne na shiwa na amr bin bahr al me yake cewa yake cewa inna hazal ism cewa lalle wannan suna din yana nufin sunan sahabi innama yusamma bihi kaɗai dai ana kiran mutum da shi ne man ɗalat suhubatahu annabi sallallahu alaihi wa wanda ya daɗe tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama Waktila bi ya cakuɗu ya yi mu'amala da annabi wa akhadha anhu ilma kuma ya koyi ilimi ya karbi ilimi daga wurin shi ina zaka samu wannan magana tashi zaka same ta a cikin al'adda fi usulul fiqh mujallaji na uku shafi na ɗari tara da tamanin da takwas amma abinda malamai suka faɗa masu wannan ra'ayin suka faɗa na cewa inna dola suhba laisa sharɗan fi itlaqi tasmiya alaman sahibu suke cewa suhba ba sharɗinta ba ne sai ka daɗe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama لأنه يلزم إخراج كثير من الذين سموا صحابة عن الصحبة domin kawo wannan sharɗin cewa ba za a ce maka sahabi ba sai ka daɗe tare da manzon Allah to zai fitar da sahabbai da yawa waɗanda kuma ana kiransu da suna sahabbai musulunci bilwaƙi ana musu hukuncin sahabbai ana itlaƙin sunan sahabbai a kansu tare da cewa kuma ba zauna tsawon lokaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wa da akhzul ilma aidan sannan sharɗanta cewa sai ka karɓi ilimi a wurin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan ka zamanto sahabi wannan yastalzim tadiku adadin sahaba zai lazimta zai tilasta cewa a takaice yawan sahaban annabi domin waɗanda suka karɓi ilimi suka sha suka koya daga wurin manzon Allah ba su da yawa wa ikrajul kasiri minhum kuma wannan zai lazumta fitar da mutane da yawa daga cikin idarin kasancewarsu sahabbai saboda me li'annahum lam al ilma minhum saboda kwata kwata su su koyi komai daga wurin manzon Allah ba manzon Allah bai koyar da su ba su karɓi wani ilimi daga daga gare shi ba kuma sahabbai ne sun yi imani sun ci waɗannan sharuɗa na tarifi jamhuri da muka kawo ita ma wanda zaka sami cikin al'udda fi usul al mujalladi na uku shafi na ɗari tara da tamanin da tara su su ne ra'ayyuka na malamai manya guda hudu akan idan aka ce sahabi a istilahi me ake nufi idan muka zo muka yi taƙiyimi muka sa waɗannan ra'ayoyin akan ma'auni za mu fahimci cewa ma'ana ta luga ta sahabi tana da me wacce ta yi isti'malin madatu sahaba wacce zuwa cikin alkur'ani da kuma a cikin sunna cewa duk sanda ga lafazin suhuba a alkur'ani ko a cikin hadisi to tana ɗabbuƙuwa ne da ma'anarta ta me da ma'anarta ta luga wanda wannan la yasduq illa haisu tasduqul mu'ashara wal mulazama irin wannan ma'anar da ta zo a cikin alkur'ani ko ta zo a cikin ruwayoyi waɗanda take nuna cewa suhuba ma'anarta ta luga take ɗauka to ba ta tabbatuwa sai an samu mai mu'ashara da mulazama sai ka yi mu'amala da mutum ka lazimci shi sannan ne ma'anar suhuba ta luga a wurin malaman a wajen yaren larabawa zai hau kanka sannan wa min alwadih adamu sidiqu hadhihi almaani ala mujarrad Mu'asara, aw ruya kuma abu ne a fili barokor kowa ya sani cewa wannan lafazin na ba da ma'anarta ta luga baya dabbakuwa akan kurin mutumin da ya rayu ya zamani ɗaya mu'asara ko ru'ya kurin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam rana ɗaya kurin da ya ga annabi kila wucewa ya zo yi maka wannan shine muhammadur Rasulullah misali sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama sahabi da mujarradin gani ko kuma mu'asara manzan Allah ya rayu a maka shi kuma yana ƙasar sham bai taɓa zuwa maka ba ko yana yaman har manzan Allah ya bar duniya amma dai zamani guda suka rayu shi ma wani shi ya mai da shi sahabi ba ya kuwa, da ma'anar sahabi a wurin malaman luga da muka ambata ba ta tabbatuwa sai da me sai da mulazama da kuma mu'ashara amma mu'asara da ru'ya ba ta tabbatar da wannan ma'ana da da haka nan fal mafhumul abin abinda ake nufi a luga a yaren larabci abin da ake fahimta da wannan kalma din li hadhihi lafza muqayyadan bi anna bi an takuna al musahaba tana da kaidi na cewa musahaba fi zamanin tasduqu fihi al mu'ashara shine a lokacin da aka samu mu'amala a daidai lokacin da aka samu mu'amala tsakanin waɗansu mutane biyu a lokacin ne musahaba take tabbatuwa kama annahu kama yadda yake mutlaqun min haisul iman wa adami wani abu ne mutlaqi zai kunshi imani zai kunshi rashin imani kamar yadda muka kawo dalilai a baya wato wanda kai mu'amalar da shi mumini ne ko ba mumini ba wannan bai hana a kira shi da cewa sahabinka ne da wacce da wacce ma'ana ta allugawi bi kore wannan kama annahu mutlaqun min haythul iman wa adami iz yasduqu ala kulli man lazama shaksan annahu sahibahu zai iya tabbata duk wanda ya lazumci wani mutum a ce mishi wannan sahibinsa ne kullum kuna tare da mutum dole ce aka wannan sahibinsa ne saboda me saboda mulazama ta iltiqa'i da ijtima'i da kuke kasancewa a kowane lokaci wa illam yakun misluhu ko da ku shi wannan wanda kullum kuke tare da shi din bai zama irin ka ba ta yi kai mutumin kirki ne shi mutumin banza ta iya kai mai imani ne shi ba mai imani ba ta iya shi mai kai mai wulaya ne shi ba mai wulaya ba wato ba lalle zamanto irin ka ba amma dai akwai mulazima ta kasancewa ku tare shine wa illam yakun misluhu Au tabi allahu fil fikr wal aqida ba lalle sai yayi dace da shi a tunani da aqida ba ko da sun saba a aqida ko da sun saba a tunani matukar dai an samu wannan mulazama din ta koyo shi suna tare to za a iya kira shi da sunansa sahabinsa wa kaza min haisu ta'allum huwa al akzu anhu haka nan ba lalle sai ka koyi ilimi a wurin shi ba ba lalle sai ya sanar da kai wani ilimi ba ya koyar da kai bai koyar da kai ba ka karɓi wani ilimi a wurin shi ba karɓa ba a'a mujarradin mulazama da kowane unwani mutlaqan na'am tulul mulazama wa kasratul mu'ashara ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtadiyani al-iman bihi waqi'a sai dai mahallin shahidin mu tsawon kasancewa tare da manzon Allah da dadewa ana mu'amala shi mu'ashara wannan wa'annan abubuwan guda biyu wato dulul mulazama da mu'ashara suna hukunta sai an yi imani da shi imani kuma na waƙi na haƙiƙa wal akhzu anhu wa ta'allamu minhu cewa an karɓa an koya daga wurin shi bayan da za a ce ka daɗe da manzon Allah ka yi mu'amala da shi tsawon lokaci amma baka koyi komai daga wurin shi ba gairu ma'aqul bai za ce kullum kana tare da manzon Allah amma baka fa'inantu da wani ilimi daga gare shi ba hankali ba zai karɓi wannan ba don haka mu'ashara da ɗuril mulazama tare da manzon Allah hakan yana lazumta yana hukunta cewa lallai ka yi imani da shi imani na waƙi wanda wannan imanin na waƙi ɗin kuma yana buƙatar ta'allum wal akhzu minhu cewa ka koyi wani abu ka fahimci wani darasi saboda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkanin ta darasi ce motsin shi baccin shi tafiyarsa cin abincinsa kasuwancinsa maganarsa firarsa komai na manzon Allah ilimi ne karatu ne darasi ne sai kuma a ce ga wani ya yi mu'ashara da shi yayi daɗe tare da shi suna mulazim din shi ne ko shi yana tare da manzon Allah tsawon lokaci kuma ba kwana ɗaya kwana biyu ba ba wata ɗaya wata biyu ba amma a ce bai zamanto ya koyi komai daga wurin shi ba ba na tsammanin hankali zai amshi wannan ila an takuna al mu'ashara wal mulazama li agradin ukra sai dai idan ya kasance dama mulazama ka da shi da mu'amalar da kai da shi wani hadafin ne daban ba na imani bane ba kaman kafirai kafirai sun daɗe tare da manzon Allah sun yi mu'amala da shi amma ba na imani bane ba wannan dalili ne daban kila ma sun yi mu'ashara da shi ne sun yi sun lazamce shi dan su cutar da shi kamar suka kwashe shekaru goma sha uku ana mai ana cutar da shi ana yakarsa shekara goma shekara goma sha uku shekara ashirin da uku sha uku a madina goma sha uku a maka goma a madina shekara goma sha uku a madina shekara goma a maka na dukkaninsu sun kasance tare da manzan Allah amma me ba da garadin imani ba so zai iya zamantowa haka wa amma mastalaha alaihi jamhur amma abin da malamai jamhurinsu suka tafi a kan shi na ma'anar sahabi min anna mujarradar ru'ya kafin cewa iya ganin manzan Allah ya wadatar fi itlaqi suhba a kira mutum da suna sahabi wannan yana buƙatar dalili bai hataju ila dalilin makbul akwai buƙatar a samu dalili wanda zai sa hankali ya karba cewa kurin dan kaga annabi mujarradin ganin annabi ya mai da kai a kira ka sahabi wannan ra'ayi na jamhurin malamai akwai buƙatar a samu masa dalili dalilin kuma ya zamanto makbuli hankali zai karɓe shi wa kad yashhadu bima zakarna ma ruya an Anas bin Malik zamu iya kafa dalili da wannan akan wannan magana zamu yi istishhadi da maganar Anas bin Malik Anas bin Malik an tambaye shi hal baqiya min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam gairak shin akwai wani bayan kai daga cikin sahabban manzon Allah da ya saura ana tambayi Anas bin Malik a lokacin to banda kai yanzu akwai wani kuma wanda shi ma sahabin annabi ne kuma yana nan wace amsa Anas ya basu qala yace nasum minal a'rabi ra'ahu akwai mutane daga cikin larabawa waɗanda sun ga manzon Allah fa amma man sahibuhu fala amma wanda ya sahibce shi babu saura yana nufin ce ni ni kadai na rage wanda na sahibci manzon Allah amma daga cikin waɗanda suka gan shi a laraba akwai su har yanzu sun ga annabi me anasu yake so ya bambanci cewa ganin annabi bai mai da kai sahaban annabi kana iya ganin annabi amma ba za a ce maka sahabi ba domin an tambaye shi akwai wani sahabi bayan kai a lokacin ya ce a'a mafhumin maganar shi in dai ganin annabi ne daga cikin larabawa akwai su amma wanda ya zama sahaban annabi fala babu ya mayyaze mana ya bambanta mana cewa gani na annabi bai mai da kai shi shi kadai a ce maka kuma sahabin annabi ba saboda ga wasu larabawa wanda yake sun ga annabi a dai lokaci kuma bai tabbatar da a ce musu sahabbai ba yana cewa babu sahabin da ya rage amma akwai waɗanda sun game sun ga annabi kenan ba lalle bane ba dan kaga annabi kuma a ce maka me a ce maka sahabi jarradur ru'ya tare cewa ibnu kasir yayi ta kokari ya taujihin me Anas bin Malik yake nabi taujihi na sai yake cewa haza innama nafa as khassa cewa ai wannan suhubar da Anas bin Malik ya kore yana nufin keɓantacciyar suba cewa babu wasu sahabbai keɓantattu irin sahabban manzon Allah keɓantattu din nan yace babu sauransu amma wala fi mastalaha alaihi jamhur ba wai magana Anas bin Malik tana kore ra'ayin jamhurin malamai bane min anna mujarradar ru'ya cewa iya zallan ganin annabi kafin fi idlaki ba. ya wadata a kira ka sahabi wannan shine tawilin da ibn kasir yayi cewa maganar anasu tana nufin cewa babu sauran keɓantattun sahabban annabi ba wai yana kore cewa ganin iya ganin annabi bai mai da mutum sahabi ba kamar yadda mu yanzu nan muka faɗa muka fahimta maganar Anas wadihan akwai sahabai bayan kai a wannan lokacin ya ce waɗanda suka ga annabi suna nan a cikin laraba amma da sunan sahabi babu wannan yana akwai umarci tsakanin sahabi da da gani wato iya gani bai mai da kai sahabi wannan tawilin na ibnu kasir yana buƙatar dalili ina ya fahimci haka da wace karina ya fahimci haka cewa yana nufin ya kore iya su ba khasa ba wai ra'ayin jamhurin malamai da suka tafi akan cewa mujarradur ru'ya kafi fi tasmiyatil insan aw shakhsan sahabiyan cewa iya gani kurin ya wadata a kira ka da sahabi kuma haka malaman nan suka yi tattala ubi da ra'ayoyi da addini kullum sai mutum ya ce shi yana fahimtar kaza ne kai kuma asuwa na'am babu laifi ibnu kasir ya fahimci haka menene laifi ne in na fahimci aka san haka ko wani na ya fahimci aka san haka ko wani malamin ya fahimci aka san haka ina matsala a cikin wannan ba wahayi aka yi wa ibnu kasir ba cewa maganar anas ga yayin yake nufi ba ba anasin ya gaya mishi cewa ni ga abin da nake nufi ba yadda ka faɗa a'a ijtihadin sa ne da ittila'in da fahimtar da san tabbatar da ra'ayin da yake kai kai ya ruguje ya ce ga tawili na maganar Anas bin Malik a daidai lokaci guda wani shi ma na iya nashi tawilin don ya tabbatar da mai nashi ra'ayin saboda mai ba mai aya ba mai hadisi ingantacce akan fassar wannan magana da innama inna masala alaihi jamhur Abin da malamai jamhuri suka tafi a kan shi ya yahtaju ila dalilin maqbul hay zai buƙatar dalili wannan tawilin na ibnu kasir ba zai mai ba ba zai tabbatar da kore fahimtar maganar Anas cewa iya ganin annabi baya mai da kai a kira ka sahabi wannan magana ta Ibn Kasir ina zaka same ta wata muka faɗa yanzu zaka same ta a cikin littafin sa Al-Ba'isul Hasis fi sharhi iktisar ulumil hadis na shi ibn kasir din shafi na 175 bugun darul kutubul ilmiya wanda aka buga shi 1403 hijiran manzon Allah kuma daba'a ta ta farko da haka wannan dalilin wannan ra'ayin nashi yana bukatar me ra'ayin jamhuri na cewa iya gani zai mai da kai a kira ka sahabi akwai bukata a samu mishi dalili wa da'awal ittifaq minhum ala zalika gair masmu masmu'atin wannan da'awar da aka wuce cewa ai an yi ittifaki malamai sun yi ittifaki akan cewa iya gani yana mai da kai sahabi ce wannan abu ne wanda mai hankali bai kamata ya saurare shi ba ma wujudul khilaf wal aqwal adida fil mas'ala saboda me saboda an samu sabani ra'ayoyi da maganganu daban-daban akai ko yanzu mun kare ayoyi har guda hudu wanda sun saba da wannan ra'ayin na jamhur cewa mujarrad ru'ya tana wadatarwa a kiraka da sunan sahabi da haka wani ya yazo yayi da'awa cewa an yi ittifaqi kamar yadda suka saba adatan ai tala'ubi ai wasa da kwakwalen mutane sai a ce kuna ijtama'a ittafaqa an haɗu sai ka rasa ina ittifaqin yake kurin mutum ɗaya zai ce shi don ya tabbatar da ra'ayi sai ya ce ai wannan ittifaqi ne shi shi kadai zai da abu ittifaki a dai lokacin fa akwai malamai ruwa da sun saba mishi akan wannan matsalar nan akwai ra'ayi akwai aqwalu da yawa akwai nazariyat mabambanta amma sai a yi da'awar ittifaki akan wannan matsalar da haka da'awar ittifaki da su ibnu kasir da ire-irensa jamhurin malaman su suka yi ce ittifaki ne cewa ru'ya ita kadai ta wadata a kiraka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam tana buƙatar dalili kuma ittifaki ne da ba shi da tushe saboda me ba shi da tushe saboda an samu ra'ayoyi da maganganu da nazariyat mabambanta da suka saba da wannan da haka bai kamata a yi da'awar ittifaki akan abin da ake da saɓani akan shi ba Min ala zalika ah, wa alal jumla a dunkule abin da muke so mu ce fa innahu bina'an ala an yakuna lil mas'ala asarun fil amal yanzu in muna so wannan matsalar mun faɗi sahabi a mun faɗi sahabi istimalin shi a cikin alkur'ani mun faɗi sahabi istimalin shi a cikin ruwayin hadisai mun faɗi sahabi a istilahi na malamai ilmin muka muhaddisun au muhaddisin da usuliyin duka da mu'arrikun mun ji me suka faɗa to muna buƙatar yanzu mu yi nazarin wasu abubuwa don mu ɗabbaka wannan ma'anar a aikace mu gani naka fala budda min iktisar alama zakarnahu hatta yaqumu ad-dalil sahih ala khilafihi fa yakuna huwa al huwa al-muttaba akwai buƙatar mu ambaci wasu dalilai ingantattu wanda suka saba da wannan ra'ayin na jamhur cewa mujarradin ru'ya ne sai kuma ma'auni sai ya zama mutum ya auna ya ga wanne ne ya kamata ya bi da hankalinka ba muna cewa ka bar fahimtar ka dawo wannan fahimtar ba ko ka ɗau fahimta kaza ka bar fahimta kaza sa su a ma'auni wa'annan fahimtocin sai ka ga wanne ne ya fi dacewa da al'aqlu salim alfidiri na ɗan adam a nan abin da za mu fara shine sahabbai a cikin alkur'ani sahabatu fil qur'an karim bari mu shiga cikin alkur'ani mu ga yanda alkur'ani yayi mu'amala yayi magana yayi ta'amuli da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda anan ta'arrada alkur'anil karim li ahwali sahaba wa sifati alkur'ani ya kawo mana siffofi da haloli mabambanta na sahabbai منذ بداية بئس النبي بئسة النبي tun lokacin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu wa hatta wafati har da manzan Allah ya bar wannan duniya din daga ranar da manzan Allah sallallahu ya fara da awarsa har zuwa ranar da ya bar wannan duniyar alqur'ani ya bujiro mana ya kawo mana ahwal da sifatu na sahabban da suka kasance shi a ayoyi da surori mabambanta sai dai laqad qassama alquran alkarim laqad qassama alquran alkarim alqurani mai girma ya kasa sahabban nan gida uku wa'anda suke tare da manzan Allah haulan nabi alqurani ya kasa su gida uku a muƙabilin kafirai wani su ne ahlul kitabi yahuda da nasara a muƙabilin kafirai alƙur'ani ya kasa waɗanda suke tare da manzan Allah gida uku yana da kyau wannan tusan tushen wannan asasin mutum ya fahimce shi domin zai warware shi matsaloli da yawa da shibohi da yawa da ake cusa a ƙwalar mutane har aka gina musu wannan aƙidar da muke so mu rushe ta mu warware ta mu wayewa da mutane ke gwargwadon abin da muka mutane cewa sahabbai dukkaninsu adalai ne mutanen da suke tare da manzan Allah daga sanda ya fara da'awa zuwa sanda ya bar duniya kashi hudu ne ga kafirai a gefe ga kuma mutane kashi uku wanda za mu ambace su yanzu wanda suke tare da manzan Allah kashin farko su ne me allazina amanu akwai wanda suka yi imani kashin farko kenan suna tare da manzan Allah akwai allazina fi qulubihim maradun akwai wanda a cikin zuciyarsa akwai wani datti wanda duka alkur'ani ne bamu labarin su ba wai muna kirkira ne ba alkur'ani yayi bayanin a cikin waɗanda suke tare da manzo Allah akwai wanda Allah ya alkur'ani ya kira da allazina amun su sun imani akwai waɗanda Allah ya kira su fi qulubihim maradun suna da datti suna da ciwo a cikin zuciyarsu sannan a cikin waɗanda suke tare da manzan Allah banda kafirai akwai almunafiqun akwai munafikai banda kafirai waɗanda suke tare da manzan Allah akwai waɗanda suka yi imani ɗaya akwai waɗanda suke da datti da ciwo a zuciyarsu biyu akwai waɗanda munafukai ne uku waɗannan su ne nau'in mutane guda uku waɗanda suka rayu da manzan Allah bayan kafirai kamar yadda alkur'ani yi mana bayaninsu wal jadiri bid dirasa wal basu wujud unwan allazina fi qulubihim mar abin da yake sabo kila unwanin maganar allazina fi qulubihim mar allazina amanu babu qura akan shi munafikai babu kora kan shi amma wannan allazina fi qulubihim maradun zai zama to kaman shine sabuwa magana da mutane suka bin tadabburi a kanta ba wanda kuma tana muƙabalin me jambin allazina amanu a wasu surorin na maka kamar yadda a cikin suratul mudassir wacce ke ijma'in malamai ne cewa suratul mudassir sura ce makkiya tana kuma daga cikin awwaliyat suwar surori na farko da Allah ya fara saukarwa saboda ita ce ma aka ce ya ayyuhal mudassir qum anzir a lokacin da ma aka fara umar da shi ya tashi ya gargade manzon Allah kenan to a cikin wannan sura din me ubangiji yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatun wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatun lil ladina kafaru ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين والمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أتكين سورة المدثر آياتا 31 zaka samu wannan ayar mai girma ta yi magana akan waɗansu mutane da a ciki Allah ya kira su da mai fi dallatul ayatul mubaraka ala wujudi unasin fi qulubihim maradun cewa a cikin zikatansu akwai ciwo wa'annan mutane a ina suke haulan nabiya suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam munzul ayyamil ula tun rayuwar shi ta farko min da'awati islamiyyah san da ya fara da'awar musulunci kamar yadda muka ce wannan sura ce aka ce ya kai ayyuhal mudassir qum fa anzir ta shi kai gargadi wal maradu bi ayyi ma'ana fussira wannan kalmar ta fi qulubihim maradu. da wace irin ma'ana malamai suka fassara ta me take nufi wani irin ciwo ne a cikin zuciyarsu fa haula'i ghairul munafiqin na ko su ba munafikai bane ba kawai ne ce ai munafikai ne cewa ciwon munafunci ne a cikin zuciyarsu a'a munafikai daban allazina fi qulubihim maradun suma daban allazina zaharu bil madinatil munawwara saboda su munafikai sun bayyana ne me mashhuriyar magana munafikai sun bayyana ne a Madina ba a samu wani wanda ya tabbata munafiki bane a garin Makka mashhuriyar magana amma ashharul aqwal cewa munafikai sun bayyana sun yi zuhuri ne a ina a Madina shine ubangiji madaukin sarki da kansa a cikin alkur'ani ke gaya mana wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min al madinati lallai daga wanda suke kewaye da ku daga laraba kauye a cikinsu akwai munafikai Allah ya ce wa min al madinati haka ma waɗanda suke cikin garin madina maradu ala nifaqi su sun kai kololoma a cikin munafinci munafincin nasu first class ne a cikin surat tauba aya ta ɗari da ɗaya kenan munafikai a ina suke a madina suke su kuma allazina fi qulubihim maradun a wata sura suka sauka a makkiya suke a makka suke tun a makka akwai waɗansu mutane suke tare da manzon Allah fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai me akwai ciwo فالذين في قلوبهم مرض لازم النبي munzul ahadil makki su waɗanda suke da datti da ciwo a zuciyarsu sun kasance tare da annabi tun rayuwar shi ta makka su kanal islamu da ifan a lokacin da musulunci ma yana da rauni wan nabi sallallahu alaihi wa sallam mutaridan annabi ya kasance a lokacin ma abun kora an kore shi daga garin su ammal munafiquna amma su fa munafikai faqad zaharu ba'da an zaharat shawkatul islam basu bayyana ba sai bayan da musulunci yayi karfi sai ga ba za su iya yaƙe shi ba da haka suka yanke hanya ɗaya ta rigima shine su ce su ma sun yi imani su shiga cikin rububi don su cimma muradunsu yaushe ne kuma musulunci ya karfi a madina sai da manzon Allah ya bar maka ya jira tafi madinatul munawwara sannan ne musulunci ya fara mai kafa gwamnatin shi ta farko kuma ya fara yin karfi daga nan ne suka yanke tsammanin ba za su yi nasara ba suka ɗauki tunanin bari su ɓadda bami bari su shiga burtu bari su ce su ma sun musulunta suna tare da manzon Allah a zahiri don su cimma muradansu da hadafofinsu wa'annan su ne munafukai sun bayyana ne a ina fatazaharu bil islam hifzan li anfusihim wa amwalihim wa da haka su munafukai? bayan musulunci ya karfi sun bayyana da musuluncinsu ne kawai don su kiyaye rayukansu kar a kashe su su kiyaye dukiyoyinsu kar a kwace musu da duk al'amuransu matsayi da suke da shi ba su so komai na sai taɓo sai suka ce sun musulunta wa binan ala haza to akan wannan fa kullu ayatin kowace aya min alqur'an alkarim da ka samu a cikin alqur'ani mai girma wuri da fi zahiriya wanda a zahirin wannan ayar shay'un min as-sana'i ala ummi sahaba ta zo da sigar yabo da dukkanin sahabbai wato yabo take kuma umumi take lautan tammat istidlal biya in akai dalili in har za a kafa dalili da ita to zaka samu wannan ayar da ta zo da sigar yaban dukkanin sahabbai makfufatun bima yukrijuha anil itlaq wal umum zaka same ta tana ɗauke da wata ƙarina wani dalili wata ishara da take kore ta daga cewa ba mutlaka bace ba ba umumiya ba ce ba wannan ayar a zahiri za ga aya ta zo tana yabon sahabbai kuma dukkanin sahabbai a sigarta amma in ka bi ayar da kyau sai ka samu wata karina wata ishara cikin cewa ba fa laƙin da kake kwalwa take tafiya ba ba umumin ba wata kuna mukassasa zaka same ta ta keɓanta ne kurin da me allazina amanu haqiqatan iya waɗanda suka yi imani imani na haƙiƙa to su take yabo ba wanda suka yi imani imani na munafanci ba ba wanda suka yi imani imani fi qulubihim maradun ba ba su ba a'a allazina amanu imanan haqiqiyan su wannan aya take magana duk aya daga a cikin kuna ta zo tana yaban sahabbai tana yaban sahabban da suka kasance sun yi imani imani na gaskiya fala ya tawahham shumul halil lazina fi qulubi mur da ka mutum ya samu rudu ya rikici akan cewa sun kunshi har waɗanda suka yi imani wanda suke da datti suke da ciwo a zukatansu da ko munafikai allazina waqa tasrihi bi zammi wanda su allazina fi qulubihim maradun da ko munafikai ɓaro alqur'ani ya fito mi ya zarge su to tunda ɓaro alqur'ani ya zargi munafikai ɓarɓar alkur'ani ya zargi allazina fi qulubi maradun kenan an samu aya kuma ta yabi sahabbai ba dawa kuma ka dan bukata akan su kenan wannan ishara ce karina ce karijiya da take nuna cewa ayoyin yabo na sahabbai a cikin alkur'ani suna yaban sahabban da suka yi imani imani na gaskiya ba allazina fi qulubihim maradun ba munafiqun ba tare cewa su ma allazina fi qulubihim maradun da kuma almunafiqun dukkanin su menene musulmi ne amma ba imani na hakika suke da shi ba wa fi ma yali sa'ar ayat dan haka ne yanzu abin da ya rage mana yanzu dan bahasin mu ya kammala kuma mu fara foundation kafin mu zo mu fara dora bulo shine akwai bukatar mu kawo wa'annan ayoyin wasu daga ciki ko ba duka ba wa'anda suka yabi sahabbai ko mu tabbatar ta fuskoki banta cewa waɗannan sahabban take nufi dukkanin sahabbai waɗanda suka yi imani imani na gaskiya da sahabbai waɗanda Allah zai fi qulubihim maradun da sahabbai waɗanda munafukai ne duka su ta ba ko ko a take banta kamar yadda muka ce da iya allazina amanu imanan haqiqiyya kamar yadda ayoyi na zargi su ma suka zo ayoyi da suka yi bisa habbai sun yi yabi sahabar da suka yi imani na gaske ne ayoyi da suka zargi su habbai, suka ja musu kunne suka tsawata musu su ma suna magana ne a iya sahabban da suka yi imani na gaskiya ba suna tsawatarwa bane da jan kunne akan na fi qulubihim maradun ko munafakai ba yana da kyau mutane su fahimci wannan ayoyin yabo da ayoyin zam zargi duka suna magana ne akan iya sahabbai na gaske iya sahabbai ina sahabbai na gaske ina nufin sahabban da suka yi imani na hakika ba sahabbai munafikai ba ba kuma sahabbai allazina fi qulubihim maradun ba kamar yadda alqur'ani ya wasafa su dan haka insha Allah a zama na gaba za mu fara kawo ɗannan ayoyi din wa'anda suka yabo suka girmama suka kawo falala na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai bayanin fuskokin da suka tabbata da kuma kansuwa suke nufi abin da muka faɗa daidai Allah ya damu cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya karɓi mu cikin wannan wata ya samu cikin wanda yake yantawa assalamu alal husain wa ala ali ibn al-husayn wa ala auladi al husain wa ala al husain sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin